Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ta rediyo amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Kwanne masu gabatar da shirin Grace Alheri Abdu da ni Jamila Kabiru Fage. To Jamila kamar kowace ranar Alhamis dai za mu tattauna ne yau ma akan batutuwa da dama da suka shafi kiwon lafiya kuma yau za mu tattauna matsalar da ke addaba ma'aurata da dama musamman mata wato matsalar rashin sha'awa wajen saduwa aure. To yawancin lokaci dai rashin sha'awar saduwa yakan shafi tunanin kwakwalwa ne wato wanda ya kasance tushensa daga kwakwalwa abinda ya shafi halitta ba abinda ya shafi halitta ba. ma'aurata maza da mata suna iya daina sha'awar saduwa idan suka fuskanci wani yanayi da ya shafi rayuwarsu ko matsananciyar bacin zuciya ko kuma damuwa waɗansu lokuta ma ma'aurata sukan ƙara sha'awar saduwa idan suka shiga damuwa to ma'aurata za su iya ƙoƙarin maganin wannan damuwar ta wajen shiga waɗansu ayyuka da suka jibinci saduwa aure abinda ma yakan iya ta da hankalin iyayensu. kin san jamila waɗansu ma'aurata suna nuna irin wannan damuwa ko kuma ɓacin zuciya ta wajen daina sha'awar saduwar aure ma to dalilan rashin sha'awar aure suna iya bambanta tsakanin ma'aurata waɗanda ya yiwu su bambanta tsakanin maza da mata rashin kuma sha'awar saduwar nan na iya faruwa sakamakon matsaloli da dama kuma ana buƙatar a gano ko menene yake janyo waɗannan matsaloli kuma a ɗauki matakan shawo kansu a cikin sauri. Gaskiya haka ne. Kuma bincike ya nuna cewa ma'aurata da dama na fama da matsalar saduwar auren amma ana samun saɓani wajen yadda za a shawo kan wannan matsala. Shin waɗanne hanyoyi ya kamata ma'aurata su bi domin samun kyakkyawar kulawa dangane da samun ingantacciyar rayuwar aure? Anya matsalar sha'awa ga ma'aurata matsalar shan magani ce ko kuwa matsalar da ta shafi yanayin tunanin mutum. Domin samun ƙarin haske da ƙarin bayani da fahimta akan wannan batu yanzu haka muna tare da likitan magani na Ima Nasir da ke jihar Jos Plateau a Najeriya. Nan gaba kaɗan za mu tattauna da ita kai tsaye, amma kafin nan za ku ji amsoshin tambayar da muka yi muku cewa Idan miji ko mata na fama da rashin sha'awar saduwa, wace hanya ya kamata su bi su taimaka wa juna domin su shawo kan wannan matsala? Za ku ji duka a cikin wannan shirin yau da gobe, shirin matasa. To mun yi muku tambayar cewa idan miji ko mata na fama da rashin sha'awar saduwa wace hanya ya kamata su bi su taimaka wa juna domin su shawo kan wannan matsala. Ga yadda kuka amsa ta Facebook. Yau da gobe wannan shine tambaya irin wanda muke so domin mu ma'aurata kada gauraye su mana katsalanda. Gaskiya idan namiji ya samu mace mai kwaɗayi da son duniya kuma tana yawan ɓata wa mijinta rai, zai iya kauda sha'awarsa a kanta. Shi ma namijin idan mai taɓa taɓa ne a waje kuma ana nuna masa soyayyar da ba a masa a gida, dole ya kau da kai wajen sha'awar matarsa, saƙo daga buba mai goro ga shuwa. Filin yau da gobe, a gaskiya yau filin namu ne, kuma shawara ta ta farko ita ce, mata suna zalunta mazajensu ta wajen baris da ƙin amincewa da buƙatar mai gida. na biyu kuma duk masu mata ɗaya matansu ne ke jefa su faɗawa wata hanya ta neman mata don suna gadara su kaɗai ne baka da wajen da zaka biya ka don haka nake nasiha ga mata su ji tsoron Allah saƙo daga gambo bara'u fataskum Hakika a fagen saduwa tsakanin namiji da mace tabbas akwai macen da take wa kanta lalura domin ta ƙaurace wa shimfiɗar mijinta wanda da zarar ka nuna kana buƙatar ta sai ta ce ma ba ta da lafiya kuma yawancinsu wallahi lafiyar lau sako daga sama'ila ahmed dikki turkashi yau da gobe a gaskiya wannan tambaya taku tana da matukar nauyi sai dai na koma gefe na jira ma'aurata su ba mu amsa allah ya sa mu dace amin sako daga ciroma mai turare dumjiya jihar da magaram niger su bi hanyoyi da shari'a ta tanadar wajen neman magance wannan matsalar su kuma dage da haƙuri da addu'a domin ita addu'a takobi ce ta mumini shi kuma haƙuri yana haifar da zaman lafiya a aure sako daga bala abdullahi al hussein to ni a ganina abin da yake janyo hakan wani lokaci matsala ce ta jinnu wani lokacin kuma rashin ƙaunar juna idan irin wannan matsalar ta faru ya kamata ma'aurata su tattauna tsakaninsu da juna domin shawo kan matsalar su da kansu ba sai wani ya ji sirrin da ke tsakaninsu ba idan kuma abin ya fi ƙarfinsu sai su kai wa waliyansu sako daga muhammad nura adamu abin da ya kamata su yi shine su nemi taimakon likita sannan kuma sai su ƙara da haƙuri wajen bin shawarar likitansu kuma su yi haƙuri da junansu har su ga ƙarshen matsalan da ke damunsu sako daga sha'aibu ismail kawai su cire kunya su zauna su tattauna wannan matsalar domin gano meye dalilin aukuwar hakan idan cuta ce a tafi asibiti idan kuma rashin sanin ilimin jima'i ne sai su koyi yadda abin yake sako daga abdullahi a ashaka da farko dai dukkansu su riƙe tsafta sannan su ci abinci mai kyau sannan su gabatar da wasa idan akwai koma baya wajen sha'awar namiji to ya rika shan zuma musamman royal jelly da madara ko nono da 'ya'yan itatuwa wato fruits ita kuma mace sai ta riƙi shan 'ya'yan itatuwa kamar su kankana sweet melon da sauransu sako daga hamza amadi tabbas kun kawo magana mai muhimmanci amma ku sani rashin kyautatuwar mu'amalar auratayya a gidajenmu na aure shine babban kalubalen da muke fuskanta a gidajenmu ina ganin yana da kyau ma'aurata su dinga zama da juna suna tattauna matsalolinsu tare da ba juna shawarwari domin samun gishirin zamantakewarsu a rayuwar aure sako daga hajjaga na bukar To, madalla kamar yadda muka ce dai muna tare da likitar magani ni'imar Nasir da ke Jos jihar Plateau a Najeriya. Likita kina tare da mu? Likita kina tare da mu? Kina jin mu? Ina jin ku. Yawwa, ina wuni? Na gajiya. Yawwa, to barka da warhaka. haka. yawa to kamar yadda muka bayyana muna so uh, ki mana karin haske ne dangane da wannan matsala idan miji ko mata na fama da rashin sha'awar saduwa wace hanya ce kamata su dauka mataki ya kamata su dauka na ganin sun samu taimako to da, da farko dai wannan matsalan rashin sha'awar saduwa kan fito daga bangare daban-daban ne ya kamata inda ma'aurata sun lura cewa suna da wannan damuwan to kamar da ya ji a cikin amsoshin da aka bada mm. ya kamata da farko su zauna su yi magana da juna domin ba lallai ne wani cuta ne a jiki ba ko wani lokaci wani sa'i yakan shafi hankalin mutum ko tunanin mutum to ba sai lallai ne magani ne kaɗai ba mm. ya kamata na farko su zauna su shawara da juna menene ke kamuna na wannan damuwan tukuna wanda haka kuma kamar da aka faɗa an soshin a gani na ya fi aji asibiti saboda akwai likitoci wanda sun yi karatu za su iya gane daga wani bangare ne wannan damuwa yake fito daga musamman likitocin da suka yi karatu game da kiwon lafiyan iyalai su za su iya su duba su ga wannan wanda zai buƙaci magani ne ko kuma dai za a ba da shawara ne a yi magana a san daga ina ne ke fitowa ni a tunanin haka ya kamata su yi wato kin san eh, kin batun a zauna a tattauna kin san dai a al'adance yakan zama da nauyi miji da mata su zauna su tattauna akan wannan matsala sosai sosai kuma shi ne ma ya kama mana damuwa a al'adarmu saboda sai shiga 'yan mata sai an tafi wani biki ko ana tare da kawaye sai a kawo wannan labarin ba za a taba zauna da mazajen a gida ba ko mazan ma haka a tattauna tare a san ga damu sai an fita waje a nemi shawaran abokane ko a yi karatu eh, balle yanzu da akwai eh, intanet hmm. da su facebook da su a yi yawa sai kowa ya je ya browse abin da yake gani zai maganta wannan damuwan kuma ba haka ba so su ne suke baka shawara suke ka sha wannan ka yi wannan kuma kila ma wannan abubuwan ba mu san illan da za su je kawo a jiki ba yawato waɗannan ma yawato makin batun a koma shafunan sadarwa ɗin nan a nemi bincike wannan ma ya shafi waɗanda suke da ilimi kenan to waɗanda ma ba su da ilimin ko kuma hanyar neman waɗannan eh, bayanai so da dama kuma wani abin da yakan zama yakan kawo cikas shine a maimakon aje ganin likita kamar yadda kika shawarta kin san cewa da dama mu sai su tafi kasuwa kawai da sun ɗan ji wata matsala su tafi kasuwa su je su sayi magani wani lokaci ma ba ma a ɗakunan sai da magunguna da muke kira kemis kemis ɗin ba wani lokaci har a cikin kasuwa zaki ga ana tallan magani akan tire. Sosai akwai wannan ana shigo da su da kasashe daban-daban kuma ban ma san wani irin ganye yawancin sai ko garin wani ganye ko garin wani ice da baka san sunan icen ba. da yake ma ba a harshen hausa yake ba ko kuma harshen turanci ba za ka iya ma karanta ka san ma me ke ciki ba amma kila wata kawarka ko ko wani aboki ya gaya maka in ka sha wannan ko in kin sha wannan zai yi aiki to waɗanne illoli ne ke tattare da waɗanne illoli ne ke tattare da sayan magungunan nan a ga kai tsaye ba tare da shawarar likita ba eto eh kin san um, kowane magani da ya shiga cikin jiki dole akwai abubuwan da za su kilan zai iya faru kin ga kaman duk wani maganin da ka sha dole sai ya bi ta hanyar ko ko kuma hantanka to wannan icen da sigarin nan da ganyen nan baka san kowane irin ice wani ko ya aka yi shi ko mai aka sa a ciki to za ka yi sha shi da farko baka samu damuwa ba amma kullum kullum kana kara koma kan wannan abun baka san irin masanin da ke kama wannan kodan ba ko wannan hantan mm. banda haka mu mata ke san ba wai lalle a ce a sha ba ne sai a ce mutum ya saka a cikin farjinsa mm. to ba ka sani ba in ka zo ka saka shi a ciki wani damuwa ne yake kawo ko mahaifinka ko wannan farjin ma yakan iya lalata shi daga baya kuma a zo ana kuka ce ba a samun haihuwa ko ma sha'awar ma ba a samun shi mm. sha'awar rata inda za a so a ji sha'awar saduwa da mijinka ba a samun shi bayan kuma ka sha magani ka samu ka maganta wannan abin ka kuma kara lalata abin mm. to da yake ba ma ke kamar da ne faɗa wani sun su ba a hakkin hausa ba za ka iya ma kasa ne ke ciki ba balle ka ba da shawara ka ce ko a sha sai sa su shagunan ko kantin da ake sai da magani in kika lura ba su ka ɗauka su sha a shagon ba da yake su ba san kan maganin ba sosai. yawa to ban da ganin likita eh, eh, eh, likita ke dai likita ce to ban da ganin likita ban da ganin ku zuwa wurin ku kwararru domin neman taimako irin makamancin haka kamar misalin waɗanda suke zaune a karkara suna sauraron wannan ba su da hanyar ganin likita akwai wani abin da za su iya yi domin taimaka ma kansu na ganin cewa sun shawo kan wannan matsala misali eto eh kafin dai man ansa wannan kisan muna maganan ganin likitan nan mewa tunanin mu likitan idan sai mun je babban asibiti mm. yawwa ko kuma asibiti inda ban san da ake faɗa wa na ƙwararru ba yawwa na ƙwararru ba mm. amma ba haka ba hmm. yawanci in kika lura wa'ina likitocin wanda ake sa su asibitocin gwamnati eh. wanda suke kula da lafiyan iyali wato family doctor kenan hmm. to su su ne ya kamata suke wurin duk wani health center duk wani asibiti wanda ya kamata yake koda ce a wannan karamar hukuma ne local government kenan ba hmm. ya kamata su ne a wayannan wuraren to ba wai babban ba sai ka je kwararre sosai ba su a cikin yadda suka yi karatun su an an koyar da su kan wannan damuwan to akwai waɗansu lokuta kuma da waɗansu matsalolin sun taso ne daga al'ada waɗanda an canfa tun farko ko a ce ko mace tana al'ada ko dai da lokacin da ta haihu ko dai da lokacin kaza to tun daga wannan lokacin ma sun riga sun a tunaninsu sun ɗauka cewa ga haka ne ya kamata to yakan kawo musu ma matsala a wannan bangare me zaki ce game da wannan eh sosai kai kin ga kamar al'adar mu Hausa mu riga mun ya zan ce mun yarda da wannan damuwan cewa ko da ce ba wani abin da ya same ka mm. ke ya mace in dai zaki aure sai a haɗa ki da wani ake ce kayan mata ko mm. a haɗa ki da shi an riga an an zata cewa ko ma wani irin zama kuka yi da ni gidanki dole ne wannan damuwan za ta tashi eh. kuma ba haka ba mm. ni wanda yake ba kowane ba kowa ne in ya aure ba yake samun wannan damuwa amma mun riga mun yarda cewa kowace mace dole dole sai ta samu wannan damuwa a cikin matasa ma ko kawaye ana taɗi ana hira irin abubuwan da muke gaya ma juna kenan mm. ko da ke baki da wannan damuwan za ki ji labarin cewa ga abin da ake amfani da shi ke ma za ki ji sha'awan cewa ki bari ki je ki saya ki gwada ko da ce baki da damuwan da ya ta ci kawai ki kara ma sha'awar in ma akwai shi a kara shi ya fiye da wanda ma kike da shi to mu riga mun yarda da shi a cikin al'adar mu cewa hakan ne ya kamata ko da ce kana da damuwan ko baka da shi sai sa in zaki lura in mata za su yi aure mm. ko waki ko wata dai za ta ce ta kawo miki wannan kayan matan ce kirki za ki amfani shi nan gaba. To wato kenan akwai buƙatar irin kamar wanda a nan ake cewa kafin a yi aure a samu ƙwararru da za su ɗan nuna muku hanyar da ya kamata to muna da kafin eh, eh, yi miki wannan tambaya bari mu tafi filato inda kike akwai wanda ke da tambaya game da wannan batu. Wake a filato Jamila. Eh, barka da warhaka. To daga karamar hukumar wase a jihar Plateau kuna tare da Abdulrahman Amwase Amwase daga unguwan Ɗanburan. To sannu eh, Abdulrahman Amwase. Muna jin ka to wace tambaya kake da ita ga wannan game da wannan. Ina mai likita barka da zuwa wannan fili da taimako na faɗakarwa mutane waɗannan matsaloli da kuma hanyoyin da ba da waɗansu masu neman shawarwari akan wannan fage kafin ce wani abu zai so na ɗan ba da ra'ayi na a gurguje dangane da ire-iren ana samun waɗannan matsaloli tsakanin ma'aurata da waɗanda ma ba ma'auratan ba ma ganin cewa yanzu ababuwa musamman shine abin da ya shige wa mutane abin kwaɗayin duniya ya kai ga ana rasa rayuka ta wa'innan hanyoyi ga amfani da wa'innan kwayoyi na kashe eh, eh, bangaren jiki da wa'yansu dai kai ababuwan da ba da yi abinda zan ce dai kawai mm. eh to mece ce shawara ka kuma mece ce tambayar ka yawa to ina son na yi kira dai ga waɗannan masu samun waɗannan to ina jin layin shi ya yanke ba ah, eh to amma abin da ina son na yi kira da Allah da Annabi su rika samun likitoci na kusa da su da kuma makwabta hanyar da za a samu a warware wayannan matsaloli daga Abdulrahman Amwase jihar Plateau a tashi lafiya to mal Abdulrahman mun gode to layin nashi ya tsike. Eh, to kin ji dai me ya faɗa eh, kuma gaskiya ne yana haifar da wasu illolin daban-daban kamar yadda ma kika ba da shawara daga batu. Mm. Me za ki kara tun? Kuma kuma abin da ba mu yi tunani ba. Shi dai ɗan Adam <laughs> ba inda zai zai tsaya tsaye inda Allah ya haife shi akwai girma akwai tsufa ko ba haka ba. Mm. Kuma mace ma yadda Allah ya halicce ta ba inda za a yi yadda take a lokacin take tashiwa da yamma tana aihuwa tana girma dole jikin da zai dan canza. Wato eh, likita ba mu ja katse miki lumfashi ba akwai wani daga Abuja da yake so ya tambaya. Eh. To wane ne daga Abuja? Wa alaikum salam. Sunana Musa ke kirari mukarma hukumar Sumaila ta jihar Kano daga Abuja. To Malam Musa muna jin ka wace shawara kake da ita ko tambaya? To alhamdulillahi ni tambayar da nake so na yi shine dangane da wannan matsaloli da suke faruwa a tsakanin ma'aurata. To shine nake so na yi tambaya a kai. Na farko akwai wasu abubuwa wanda suke tasowa wanda za ka ga tun daga farko a misali ga ma'aurata tun daga farkon da za a fito ana kamar neman aure tukunna. Za ka ga tsakanin ainihin saurayi da budurwa hakan nan an shaku wanda yake za ka ga kamar babu wani abu wanda ita zai iya tasowa wanda mutum zai ji kamar yana kamar zai ji dai wani abu haka wanda zai nuna kiyayya a tsakaninta ko kuma ya nuna rashin sha'awarta a tsakaninta to shine nake yi wa likita tambaya irin waɗannan menene yake kawo irin wannan illoli tambaya ta kenan ku tashi lafiya daga Musa Kekereri mu karamar hukumar Sumen ta jihar Kano daga Abuja to mun gode malam Musa To kin fahimci tambayar tashi ina je na son ya san wai me ke haifar da irin waɗannan illolin ne wanda tun daga farkon haɗuwar mata da miji sun shaƙu kuma babu alamar cewa za su samu wannan matsalar to me ke haifarwa da matsalar kuma daga baya. wato kamar da na fara faɗa kenan na ce ita mace in ta aure ta fara aihuwa jikinta dole zai canza. Mm. kuma da wannan canzan jiki akwai abubuwan da ba sa nan a bayyane mu gani a jikinmu ban san kalmar a hausa ba amma a turanci akan ce hormones ko da mm. ba nan a bayyane balle mu gani amma akwai amfaninsa a jiki kuma yadda mace take tashiwa take girma za su canza a matasa akwai su da yawa misali amma in dai kana girma za su dinga dan raguwa kuma da wannan raguwan sha'awar saduwa da jin da yakan dan ragu mm. na ɗaya kenan ban da haka akwai wasu cutukan da sukan shafi wannan sha'awar saduwa da miji kamar ciwon shiga nan da muke ganin shi hawan jini mm. muna kallon sa kamar bai shafi wannan gefen ba akwai wannan wanda haka ma akwai wasu dan cututtukan da zaka samu ka ji wasu ce maka suna eh, maran sukan ciwo ko eh, sukan samu da matsaloli game da lokacin haihuwa ko kuma zuwan jinin hailan su ma baya zuwa sosai mm. ko daga nan ma kamar da na faɗa wani abun da ba sa nan a gani ne su ma sukan shafa wannan bangaren ma ka ga cewa ya da ya ya kan sa ka ya dan rage sha'awar <laughs> saduwa da mijinka mm. kuma wanda haka mu kin san mun yi wani program daga baya mm. mun yi maganan eh, miyagun kwayoyin nan wanda mm. matasan mu suke ciki yawwa to ba mu yi tunani ba wannan abubuwan ma ya kan shafi wannan sha'awar saduwa da mijinka to za a ga sun sha ba su da wani damuwa yawa to dama likita wata tambayar da na so in yi miki kafin mai kira na farko din ya kira shine a kasashen da suka ci gaba akwai wannan eh, mataki da akan dauka ko kafin a yi aure ko lokacin da aka yi aure idan aka samu wata matsala wato a nemi kwararru da ke ba da shawarwari su ba su shawarwari da abin da ya yiwu su fuskanta abin da ya kamata su yi da dai sauransu waɗannan da abin da ake faɗa a cikin turanci kansilin ɗin nan kina ga mm, mm. irin ɗaukan wannan matakin zai taimaka ko kafin aure ko lokacin aure ko ba ma sai an samu wannan matsala ba ko kuma ana cikin ta sosai ni ina gama shi ne ya kamata a yi tunanin shi farko kafin ma a nima wani magani mm. kamar da na faɗa mu kafin iyayenmu matan murad in kafin su yi aure maimakon mu yi tunanin ya musu wani ice ko wani ganye ko wani kayan mata wannan ya kamata mu yi saboda wani ma sai ga damuwar nan rashin tsanin ilimin jima'i na mazajen su ne ba wai wani abu bane hmm. kamar san yadda zaka fara ba baka san ko yaya ba ka shiga gidan ba baka san komai ba to ya kamata iyayen mata su zauna su shawarar da kai ce ga yadda ya kamata ka yi ba wai kawai a nema wani ganye ko wani ice a ce ko wani magani kuma in ma ba a baka ba ma kai da kanka zaka nemi maganin na kanka shine sai ka je ka shawara mutane ba su su ba kwararrun wannan gefen ba kuma ba su san ma abin da za su gaya maka ba sai dai ka je kasuwan da kika faɗa ka sai maganin nan ka sha kuma yakan haifar da illoli daban-daban wani a gani na ba magani ne ya kamata a koma kanta ba wannan shawarar ne a zauna a gane ne ne mun daga ina ne ya fito ko me za a yi a samu sauƙinsa. sannan kuna ko ta tambaya da nake da ita kamar ba mu fahimta ba a kasashe masu tasowa illolin matsalar da ake samu wajen da abin da ake faɗa turanci depression kenan ko wayanda tun suna ƙanana suna da matsala to saboda matsalar dan taɓin hankali ce kaɗan eh, damuwa mm. da matsananciyar damuwa yawwa to shi ma wannan da magungunan su ma idan ma mutane sun samu shan magani wannan shi ma yana janyo illa me zaki ce game da haka sosai kamar da kika faɗa mu a irin wannan kasashen ba mu mai da hankalinmu kan wannan ciwon damuwa ko ciwon bakin ciki ake cewa kai bakin mm. ciki sosai kenan ba kuma har ya hana ka rayuwa yadda ya kamata mu mai da hankalin hankalinmu kan shi ba kuma in kika lura asibitocin gaskiya a cikin arewa matan mu sukan samu wannan damuwan sosai kuma suka je asibitoci likitoci ma sukan gane cewa damuwan kenan kuma daga nan ma sai ya hana ka samun sha'awar saduwa da mijinki kuma aka zo aka baka magani kamar yadda kika faɗa shi maganin ma yakan iya rage wannan sha'awar kuma ba za a yi tunanin shi ba ba za a yi tunanin ma cewa wannan ciwon bakin cikin ne shi ne ke kawo ba sai ya kamata mu fadakar da mutane su sani cewa akwai wannan ciwon yakan faru ba abin kunya ba ne ba abin da za ka ɓoye ba ne ka je asibiti duk da haka ka nemi magani a gun ka nema su baka shawara su za su san inda za su shawarar da kai ka san abin da za ka yi daidai kuma ya kamata ka fawo na mace ne kaɗai ta je ba ka je da mijinta abin da muke samu kenan sai ga ta zo ba mijinta ka riga ka mata magana ka bayyana mata ga damuwanta amma in ta koma gida ta mishi bayani zai gane amma inda ce ya je da ita an yi musu bayanin nan tare an duba kilan shi ma akwai wasu tunanin da yake da yake kawo wannan bakin cikin mai shi din ma ko suna yi tare ne za a yi a gane amma ba wai ita kaɗai ta je ba. Eh, wato eh, likita da yake zamani ya canza babu shakka tilas ne ko waɗanda ba su je makaranta ma su sake matakan da suke ɗauka na ganin cewa an shawo kan waɗannan matsaloli da muke ambato wace shawara za ki bayar ga waɗanda suke sauraron mu iyaye kakanni da suna da 'yan mata ga gabansu da ko yanzu ana shirin aure ko kuma nan dai gaba za a yi aure domin su san cewa su ma sun taimaka ma rayuwar waɗannan 'yan mata kasancewa kamar yadda muka ce zamani ya sake. sosai kai to shawarar da zan bada shi ne wanda nake ta faɗa tun da muka fara wannan shirin cewa kada dai mu yi shiru kistan a arewa muna gani kamar abin kunya ne bai kamata a yi wannan maganan jima'i ba a bayyane kenan ba hmm. amma ya kamata mu yi tunanin cewa yayan mata yanzu akwai gefe daban-daban da za su iya samu ilimin shi kuma ilimin wani sa'i ba mai kyau ba shine na gaskiya ba hmm. da ya kamata kafin su yi aure mu zaunar da su mu ilmantar da su kan wannan shashin in ka je gidan mijinki me za ki je ki a guri maganar saduwar da mijinki maganar jima'i nan me ya kamata a yi kuma shi aure ya kamata ya kama ka kwanciyar hankali ne amma duk da haka akan samu ido aka samu damuwa in aka samu wannan damuwa za a je wurin waliyai ne a samu shawara ko za a je wurin kawaye ne ko za a je wurin kamar da ya faɗa a ji a karanta wani abu ko a ji wani abu a rediyo kawai a ɗauka mataki daga wannan lokacin so ni shawara ya kamata ni matasan mata mu zaunar da su mu gaya musu cewa ga yadda ya kamata ka zauna da mijinki ita nan dai filin aure shi sun da zan ce hmm. <laughs> za mu faɗakar da su don su sani kafin ma a yi tunanin samun magani kuma in kika samu damuwa sai ki ji asibiti kar ki zauna ki sayi wani ganye ko ki sayi wani ice tukunna ki je asibiti a gane ki samu wanda ina ne kafin a san daga ina za a samu saukin sa. A wato likita waɗansu lokuta abinda da ma yake hana eh, eh, mata zuwa asibitai mun sha yin wannan batu shine kasancewa galibin likitoci ko kuma ma'aikatan jinya da ake da su maza ne da yake mu da arewacin najeriya tun dama dai ba sakewa ke yan mata su je makaranta ba mm. ya za a yi kuma da wannan batu to gaskiya ni ma na tunani akwai wannan kan wanda yake yadda ake koyar da likitoci da duk wanda suke kiwon lafiya ko da ce ko mace ko miji ne ya kamata eh, ya zance su daraja mace ba za su yi wani abu da zai kunyatar da ita ba ko ya bata mata rai to banda haka dai mukan akan yi kira saboda mata su je makaranta ko ba haka ba eh to likita eh, mun ga yi karatu a wannan gefen <laughs> eh, me shi eh, producer mu ya fara daga mana hannu sabili da haka dole mu ja miki burki a wannan karo dai sai kuma sake kwankwasa kofaki <laughs> jamila gode sosai kwarai da gaske to masu saurare karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗin shirin kuma kun amfana da darussan da ke ciki Sai kuma gobe Juma'a war haka idan Allah ya kai mu mu sake haduwa da ku a wannan zaure na yau da gobe. Yanzu a madadin <laughs> Grace Alheri Abdu. Da wanda ya hada mana sauti da bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu Skip ni ce Jamila Kabiru Fage ke sallama da ku daga nan birnin Washington DC. Muna barka da Mauludi, muna barka da da Christmas oh da zai fara ai duka gabaki daya. <laughs> Sai kuma goben Allah ya kai. To ayi bukukuwa lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.